واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu ɗora a kan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun namli jiya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da biyar daga faɗin Allah maɗaukacin sarki wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah ya san abin da kirazan mutane suke boye da shi kuma Allah ya san abin da mutane suke bayyanarwa wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi kuma babu wani boyayyen abu a sama ko a ƙasa illa fi kitabin mubin face Allah ya rubuta wannan abin a lauhul mahfuz wannan yana nuna cewa dukkan sha'anin da bayi suke ciki a rayuwa Allah yana kallon su Allah yana da ilimi akan abin da mutane suke aikatawa kuma duk abin da mutum ya faɗa ko ya aikata akwai waɗanda aka wakilta su kwafi wannan abin da ya faɗan ko kuma su kwafi abin da ya rubuta din waɗannan ayoyi abin da suke karanta da bayi shine bayi su yi kokari su kiyaye su ji tsoron Allah a duk halin da suke ciki domin ana kiyaye dukkan abin da suke yi Allah ya sa mu dace to za mu tashi a farkon aya ta 76 Allah ya mana jagoranci to sai Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذا القرآن يقول وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين الله يتي إن هذا القرآن الله يتي للي ونن القرآن ديكي هنمو Ya ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yaktalifun yana kissanta wa banu isra'il yana labarta ma banu isra'ila mafi yawan abin da suka yi sabani a kansa jama'a mun fahimta Allah ya saukar da wahayi wa annabawa da manzanni kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi babu wani manzo guda ɗaya daga cikin manzannin Allah ce a cikin wahayin da Allah ya saukar zuwa gare shi akwai bayani akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai bayani akan alqur'ani da Allah ya saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka ba su littafi daga cikin yahudu da nasara bayan bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka jirkita waɗansu abubuwa a cikin littattafansu sifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɓoye waɗansu ababa da suke bayyanar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka ɓoye to Allah kuma sai ya haɗa saɓani a tsakaninsu jama'a mun fahimta domin ba a taɓa daidaituwa a kan ƙin Allah da ƙin gaskiya ba face waɗanda suka ware suka haɗa kansu Allah ya samar musu da wani aiki su ma da su yi a tsakaninsu jama'a muna fahimta ba a taɓa warewa aka haɗa kai akan kin gaskiya kuma Allah ya bar wannan tawagar ta zauna lafiya ba Allah baya haka lokacin da kuka daidaita akan gaskiya akan bin gaskiya akan karɓan gaskiya tafiya akan gaskiya to Allah sai ya sa albarka a cikin tafiyarku abin da ake ji a zuci na gilli ɓacin rai fushi da wani abu da ɗan uwa zai ma ɗan uwa Allah sai dinga tafiyar da wannan abin saboda soyayyar musulunci amma duk lokacin da kuka je kuka haɗu akan wata tafiya wadda ta kunshi ƙin gaskiya ko faɗa da gaskiya to kuma Allah ba zai bar ku zauna lafiya ba waɗannan sai suka fara jifan waɗancan da bakaƙin maganganu waɗancan sai suka fara jifan waɗancan da bakaƙin maganganu wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in Allah ya ce wa Yahudu al nasara ala in yahudawa suka ce nasara aikin banza suke idan sun mutu fushin Allah ne zai same su wa nasara su ma nasara suka ce laysat Yahudu yahud ala shay su ma yahudawa ba abinda suke kai banda barna ba abinda suke kai banda halaka waɗannan sai suka fara martani ma waɗannan waɗannan sai suka fara martani ma waɗannan jama'a mun fahimta Allah ya ce inna hadha alqur'ana lallai wannan alqur'ani da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qussu ala bani isra'il yana kissanta ma banu isra'ila aksara labihun hum fihi yaktalibun mafi yawan abinda suka yi sabani akan shi yanzu ba gashi a qur'ani mun karanta yahudawa suna cewa nasara aikin banza suke yi ba gashi kuma mun karanta a cikin alqur'ani nasara ma suna cewa yahudu aikin banza suke yi ba Allah ya to wannan alqur'ani ya zo ya labarta wa banu isra'il. akida mafi yawan abin da suka yi sabani akai wa innahu Allah ya ce shi wannan alkur'ani lahudan wa rahmatul lil mu'minin shiriya ne kuma jin kai ne ga dukkan mu'mini wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin Allah ya ce alqur'ani shiriya ne alkur'ani rahama ne ga dukkan mu'minai baki ɗayansu jama'a mun fahimta mun karanta a tafsirin mu na baya jin kai na Allah da Allah ya saukar wa bayi Tun da Allah ke saukar da wani abu da ake ce mishi tausayi babu abin da Allah ya taba saukar wa bayi na jin kai kamar alkur'ani da Allah ya saukar Allah yana saukar da ruwan sama yana saukar da ruwan sama ne don tausayin bayi domin a samar ma bayi mafita a rayuwa su samu abinci su samu ruwan da za su sha jin kan da Allah ya saukar wa bayi na ruwa alkhairinsa bai kai alkur'ani da Allah ya saukar musu ba shi ke tsirar da tsirrai Allah shi ke bada numfashi Allah shi ke bada lafiya lafiyar da Allah ya ba wa mutum amfaninta a jikinsa wallahi bai kai amfanin alkur'ani abin mutum ba jama'a mun fahimta wannan alkur'ani jama'a wallahi tausayin bayi Allah ya ji jin kai na bayi Allah ya ji sai ya saukar da alkur'ani Allah ya ce wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lilkafirin ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah yace baka taba tsammani ba baka taba ji a zuciyarka ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a saukar maka da wannan littafi Allah yace baka taba tsammani ba kamar wani ne ya tambayi Allah yace Allah to don me ka sauko da littafin Allah yace illa rahmatun min rabbika Allah yace tausayi na kawai yasa na saukar muku da shi wani yana ganin kamar addini takuri ne wani yana ganin kamar addini takuri ne Allah ya ce manzon Allah wa ma kunta tarju an yulqa ilaykal kitab Allah ya ce baka taba fata ba baka taba tsammanin za a saukar maka da wannan littafin alkur'ani ba Allah ya ce illa rahmatun min rabbika Allah ya ce dalilin da yasa na saukar jin kai ne kawai na ubangiji tausayi ne na Allah akan bayi ya saukar musu da wannan alkur'ani a wani ku ya ce ar-rahman ar-rahman Allah ya ce ar Allah mai rahama Allah mai jin kai Allah mai tausayi kamar wani ne ya ce Allah wai me ya tausayin kan sai ya ce Allah mal Qur'ana sanar da ku alqur'ani da ne Allah ce ba na koya muku alqur'ani ba Allah ce to wani tausayi ne ban muku ba wani jin kanku ne ban yi ba inji Allah an sanar da ku alqur'ani wannan alqur'ani Shi ne hablullahi matin a duniya da lahira duk wanda ya rike shi kan manzon Allah yace wallahi ba zai su uce ba duk wanda ya rike alqur'ani duk wanda ya rike sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace manzon Allah yace wallahi ba zai su uce ba ba zai fadi ta baya baya daga inda ka rike shi tiryan tiryan har cikin rahamar Allah da izinin Allah babu abin da ya kai alqur'ani mutane ne suke ganin kamar wahala ne mutane ne suke ganin kamar wani kunci ne ko damuwa ne kuma shi ne kaɗai mafita a rayuwarsu Allah ya ce wa innahu lahudan wa rahmatul lil mu'minin shi alqur'ani Allah ya ce shiriya ne kuma rahama ce Allah ya ce ga dukkan mu'minai inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi lalle ubangijinka zai yi hukunci a tsakanin su da hukunci irin nashi na adalci wa huwa al azizul alim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai ilimi sun saba waɗannan sun ɗau wannan tafarki waɗannan sun ɗau wannan tafarki duka hanyar da za su bi su ki gaskiya sai da suka ƙirƙiro ta da kansu Allah ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه فلذلك فدع فدع صدق كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب أمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله أكبر لا حجة بيننا وبينكم الله allah ya ce wa mata farraku kansu bai rarrabu sun watse gabarin alkur'ani غبرين القرآن غبرين من ذن الله Allah الله عليه وسلم با الله يتي إلا من بعد ilmu bagayan bainahum sai bayan da ilimi ya zo musu kwalolo suka fahimci annabi Muhammadu manzon Allah ne wannan alƙur'ani shine Allah ya saukar da shi manzan Allah Allah ya ce bagayan bainahum ai hasadan bainahum Allah ya ce saboda hasada abinda ya yasa suka isa bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kafin bayyanar manzan Allah suna ɗoki suna marmari suna sha'awar a ce ya bayyana don suna tsammani a cikinsu zai bayyana da ya bayyana a wani gefen da ba cikinsu ba Allah ya ce hasada sai ta ɗauke su walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila adalin musamman Allah ya ce ba dun wata kalma da Allah ya alƙawarta ta zuwa ga wani lokaci kayyadadde ba cewa Allah ya yanke ranar alkiyama a nan ne za a yi hukunci ma kowa laqudiya bainakum Allah ya ce wallahi da Allah ya hukunci tsakanin su amma sai Allah ya ce wa innar wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim waɗanda suka gaji wannan littafin a bayan mutuwan waɗanda suka jirkita su waɗanda suka zama mabiya a baya yau aka ce littafin at-taura da linjila yana hannunsu Allah ya ce lafi shakkin minhum suna da kokonto akan rikicin da ke cikin littafin kokonto mai zurfi in ji Allah duk wanda ka gan shi da bible a hannunsa bai gane bible din ba inda za a mishi tambaya akai wallahi bai isa ba da amsa ba ayoyin da suke ciki wallahi bai isa ya kare su ba jama'a mun fahimta Allah ya ce wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim waɗanda suka aka gadar ma innal litafan a bayan mutuwan iyayensu da kakanninsu lafi shakkin min humrid suna da kokonto mai tsanani akan litafin wallahi daurewa ne kawai da dagewa ake bi amma akwai ayoyi da yawa da zaka ce kai bayani wallahi shi kansa ba zai iya bayani ba jama'a mun fahimta kudu da arewa an jirkita littattafan wannan ya ayar tana cewa a zauna wannan tana cewa a tsaya jama'a mun fahimta Allah sai ya ce manzon Allah falizalika fad'u to kai kuma tunda ka samu wannan damar Allah ya ce manzon Allah ka dinga da'awa mun gane tun da dama yana da implication da yawa da suka dame shi Allah ya ce falizalika fad'u saboda rikicin da ke cikin littafin su Allah ya ce ka da'awa fastaqim ka tsaya tar kama umirta kamar yadda aka umurce ka wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi abin da zuciyarsu yake so wa qul ka ce amantu bima anzalallahu min kitabin nayi imani da duk abin da Allah ya saukar na littafi wa umirtu li a'dila bainakum kuma Allah ya umurce ni nayi adalci a tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangiji na ubangijinku lana a amaluna ayyukanmu na gare mu walakum a amalukum kuma ayyukanku ku ta shafa la hujjata na wa bainakum ay la kusumata na wa bainakum kuma babu rikici tsakanin mu da ku abinda kuka aikata shine abinda zai bullo muku abinda muka aikata shine abinda zai bullo mana Allahu yajma'u bainana wa ilaihi masir Allah zai hada tsakanin mu baki ɗaya a ranar alkiyama ya hukunci sannan makoma a gare shi tace baki ɗaya Allah yake da banzan Allah inna rabbaka yaqdi bainahum bi hukmihi Allah zai yi hukunci a tsakanin su da hukunci irin nashi na adalci wa huwal azizul alim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai ilimi ne fatawakkal ala Allah Allah yace manzon Allah ka dogara ga Allah jama'a muna ji fatawakkal ala Allah ka dogara ga Allah innaka alal haqqil mubin kana kan gaskiya ololo a fili Allah ya ce abin da kake kai gaskiya ne tiraktan da aka halicci mutum a kai irin na musulunci mun fahimta ko ɗabi'ar mutum ɗabi'ar mutum an gina ɗabi'ar sa ne akan tsarin addinin musulunci shi idan dai mutum musulmi ne idan dai mutum musulmi ne ba ya shiga musulunci da munafinci bane musulmi ne duk lalacewansa ba zai iya barin musulunci ba jama'a mun fahimta duk lalacewansa kar fa ka dauka a bauchi domin bauchi a harkan addini ten taya ne eh, kar ka dauka a bauchi kar ka dauka a inugu wallahi ko a amurka yake duk lalacewansa in musulmi ne ba zai iya barin addinin ba jama'a mun gane ba zai iya bari ba saboda ɗabi'ar rayuwarsa an gina ne akan musulunci an gina ne akan musulunci bayi sha'awar a ce ya bar addini ko da zai lalace a ce yana waɗansu miyagun ayyuka ɗabi'arsa ba za ta iya fita daga musuluncin ba haka Allah ya mutane amma duk addinin da ba musulunci bane ba fita a cikinsa ba wahala haka ne ko bayi da wahala duk inda mutum ya samu bayani kawai concrete bayani sai fita haka ne Allah ya samu dace wani jiya ya musulunta a can masallacin Imam Isa Alifantani. bayan ya zo ya gabatar da jawabansa na musulunta sai aka ce mishi to bawan Allah mai sunanka sai ya ce sunana Musa sai malam ya ce mishi to ai suna Musa suna ne mai kyau sai ya fara karanta mishi falalan sunan da mai sunan sai ce kai mala tsaya ni fa sunan ne tun da dai shi ne kristanci ba ni so muhammadu nake so eh, ya ce ba ni so musan ma ni muhammadu nake so haka ne to addinin musulunci kenan mun gode ma Allah akan ni'imar musulunci mun gode ma Allah akan ni'imar musulunci sai Allah ya ce إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن ce innaka la tusmi'ul mauta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ba ka iya jiyar da matattu ba domin kafiri matacce ne inji Allah Allah ya samu dace innaka la tusmi'ul mauta Allah yace bara ka iya jiyar da matattu ba wala tusmi'u summa du'a sannan bara ka iya jiyar da kurame kiran da kake yi ba idza wallaw mudbirin idan sun juya baya sun kama hanya suna tafiyar su Allah ya ce ba za su ji ba ai kurma kan ko a bayan sa kake ba za ka kira shi ji ba Allah ya ce to balle kuma idza wallaw mudbirin idan sun juya baya sun kama gaban su Allah ya ce du yadda kai kirar Allah ya ce ba za ka iya jiyar da su ba wa ma anta bi hadil umi an dalalatihim Allah ya ce kuma ba za ka iya shiryar da makafi daga dimuwar da suke ciki ba wai ka je daga Kano ka samu makafi tawaga guda ka ce idan kun iso bauchi in kuka bi hannun dama za ku ga wani lungu ta hannun hagu sai ku bi Allah ya ce ba za ka iya shiryar da makafi dole makaho sai ya haɗa da tambaya in ji Allah amma ka nusar da shi ka ce daga nan in ka kama hanya za ka yi waje kaza za ka yi waje kaza za ka yi waje kaza har ka isar da shi inda yake so Allah ya ce wa ma anta bi hadil umyi an balalatihim ba za ka iya nusar da makafi daga dimuwa irin ta makanta ba in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina Allah ya ce ba wanda za ka iya jiyarwa da wannan da'awa sai waɗanda suka yi imani da ayoyin mu fahum muslimun Allah ce suna masu miƙa wuya ma Allah daga lokacin da mutum ya samu janareto na la ilaha illallah to kwakwalwarsa sai ta buɗe haka manzon Allah ce hatta a abinci idan mutum ba musulmi bane akwai waɗansu abubuwa da suke iya karɓan abin da ɗabi'a ba ta karɓa a jikinsa kun gane magana wanda ba musulmi ba shi ba abin da ba yi ɗabi'arsa tana iya karɓan kowane ƙazanta ɗabi'arsa tana iya karban kowane kazanta tana iya karban kowane irin dauda tana iya karban kowane irin rashin tsari kowane abu in barkatai ne zai iya karba amma daga lokacin da mutum ya musulunta kai in ka kalli fiskarsa ma sai kaga akwai tsari a fiskarsa wallahi sai kaga fiskarsa ma akwai annuri irin na musulunci sai ga abu kaza ba zai iya ci ba abu kaza ba zai iya ci ba abu kaza to ɗabi'ar ta fara karɓan kyawawan ɗabi'u sanadiyar alaƙarta da sallama wa Allah Allah ya ce in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina ba wanda kake iya jerwa sai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu mu fa hum muslimun suna waɗanda suka sallama wa Allah suka sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم تكلمهم أن ويوم نحشر من كل alqawlu alaihim lokacin da kalmar azaba za ta tabbata akan waɗanda ba su yi imani da Allah ba Allah yace akarajna lahum dabbatan min al-ardi Allah yace sai mu fitar musu da wata dabba a bayan ƙasa tukallimuhum wannan dabba Allah ce tana magana da mutane baki da baki annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun cewa ga mutane sun iya ƙini sun ki imani da ayoyin Allah mun gane ko tana daga cikin ayoyi guda goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nasanta cewa da su bayyana a ƙarshen duniya tana daga cikin ayatu sa'a al-kubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama alamatu sa'a al-kubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama akwai fitowar rana ta yamma manzon Allah ya ce a hadisin muslim to abinda zai biyo baya shine fitowar wannan dabba a wata riwaya kuma ya ce ko dai dabban in ta fito fitowar rana ya biyo bayanta amma dai annabi ya ce daga inda kuka ga ɗaya ɗaya to tana fitowa a baya waɗansu malamai suka ce raƙumar annabi salihu ne waɗansu suka ce a ƴar raƙumar annabi salihu ne Allah ya ce zai bayyanar da wata dabba ita ce za ta dinga bi layi layi street street akan titi bakin shago shago to kallimuhum tana gaya wa mutane annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun mutane sun kiyarda da Allah sun kiyarda da hukuncin Allah to hukuncin Allah gashi ya tafi muku alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama Allah ya samu dace Allah ya ce wa yawma na'shuru min kulli ummatin Faujan lokacin da za mu tara daga cikin kowace al'umma wata jama'a mimman yukadibu bi ayatina daga cikin waɗanda suke karyata ayoyin mu fahum yuzauna Allah ya ce ana shirya su manya su zo su samu kanana kanana su zo su samu manyan su kar a tafi tawagan daban-daban Allah ya ce za mu tara kowace al'umma summa lananzi anna min كل shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahman itiya duk zugar da ta zo Allah ya ce sai mu yi fikin sai a ciccire waɗanda suka fi tsananin tsaurin kai ma Allah jama'a mun gani idan aka tara 'yan sara suka to sai a cire a cikinsu akwai miyagunsu to sai a cire miyagun a cikinsu idan aka tara 'yan giya a cikin yan giyan ai akwai dakakkun yan giya ko jajayen wuya a cikin yan giya Allah ce to sai mu tsina irin su sun malananzi anna min kulli shi'atin a kowace tawaga Allah ya ce ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wadda suka fi tsananin tsaurin kai da kimbin Allah Allah ya ce su ma sai a ware su sai a musu group din su daban inji Allah Allah ya ce wa yawma nahshuru min kulli ummatin faujan ran da zamu tara cikin kowace al'umma mu fitar da wata tawaga min man yukadibu bi ayatina daga cikin waɗanda suke karyata ayoyin mu fa hum yuzauna Allah ce ana shirya su ana kintsa su domin ƴan uwansu su riske su hatta idza ja'u Allah yace har lokacin da zasu zo gaba gare mu kala sai Allah yace musu akadzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka karyata ayoyina wa lam tuhitu biha ilma bayan ba ku tsaya kun fahimce su ciki da bansu ba kuka karyata rajaman bil gaibi kenan ko Barkar da bubi malami yuhitu bi ilmihi Allah yace sun karyata abinda ba su kewaye shi da sani ba ma'ana basu tsaya sun fahimce shi ciki da bansa ba ganin kawai wanda ya zo da karatun suka ce ba da su bi ba suka karyata suka nemo dalilan da za su dogara a wajen karyatawa to Allah sai tambaye su akazzabtum bi ayati yanzu ku ne kuka karyata ayoyina Walamtu lam tuhitu biha ilma ba ku kuma kiyaye su cikin su da bansu a wajen sani ba amma za kuntum ta'malun ko kuma me kuka yi da ayoyi na idan ba karyatawa ba Allah yace wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu Allah yace kalmar azaba dai ta afko akan su saboda zalunci da suka yi fahum la yantiqun saboda haka ba da su yi magana a gaban Allah ba ba an tambaye su ba akazzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilma amma za kuntum ta'malun ya kamata su bada amsa ƙaryatawa kuka yi bayan ba ku tsaya kun san ayoyin cikin su daban su ba amma za kuntum ta'malun in kuma ba karyatawa ba me kuka yi Allah ya fahum la yantiqun sai zan suka yi shiru basu mai da martani ba ya nuna abin da suka aikata ya tabbata a kansu saboda haka Allah sai yace wa waqa alqawlu alaihim bima zalamu saboda haka kalmar azaba sai ta afka a kansu ta tabbata a kansu saboda zaluncin da suka yi fahum la yantiqun Allah ya ce saboda haka ba su yi magana a gaba ga Allah ba Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce na Thank you. Allah ya ce alam yarau shin bayi ba su gani an na da laila mun sanya musu dare li yaskunu fihi domin su dinga samun natsuwa a cikin dare wan nahara mubsiran mun sanya musu ini Allah ya ce domin su ga tangararan su ga haske su samu hanyar da za su tafi neman abinci Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun a cikin waɗannan karatu Allah ya ce akwai ayoyi ga mutanen da suke da imani Allah ya ce akwai abun da zai ba su imani su samu takawa da tsoron Allah Allah ya samu dace bi Allah ya ce الله أكبر ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الله يتيم ran da za a yi busa a cikin kaho Allahu akbar lokacin kuma da al'amari ya zo karshe kenan eh idza waqa'atil waqi'a kenan eh a lokacin kowace kasuwa kuma da a rufe ta kowace ma'aikata da a rufe ta ko yau aka ɗauke ka aiki a wannan ranar za a maka ritaya Allah ya ce wa yau mai yunfaku fi sur ran da za a yi busa a cikin ƙaho fafazi a man fil samawati wa man fil ardi Allah ya ce dukkan mala'ikun da ke cikin sama da kuma dukkan halittun da ke bayan ƙasa Allah ya ce za su firgice su razana illa man sha Allah wadda kawai wannan razana da firgita ba zai shafe su ba sai wadda Allah ya so daga cikin bayansu Allah ya samu na cikin su Allah ya ce wa yawma yunfaku fi sur ran da za a yi busa a cikin kaho fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi dukkan halittun da ke cikin sama da dukkan halittun da ke cikin ƙasa Allah ya ce za su firgice su gigice illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so malamai suka ce daga cikin waɗanda Allah ya so akwai irin su mala'ika jibril akwai su mika'il akwai irin su gurin in akwai bayin Allah nagartattu domin a cikin bayin Allah akwai waɗanda su la ya hazunuhumul faza'ul akbar لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة Allah yake wuta wuta wuta nan la yasma'una hasisaha duriyatta Allah yake su ba za su ji ba duriyatta irin kaji yaya ta waje kaza kamar ana guje-guje Allah yake ba za su ji ba wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah yake suna dawwame ne a cikin abin da ransu yake so Allah ya samu a cikin su la yahzunuhumul faza'ul akbar Allah ya ce waɗannan bayi wannan babban firgicin Allah ya ce su baya imauta su baya razana su baya sa musu bakin ciki la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaika su dai malaiku ne da su tarbe su hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun suna albishirinku yau dai akwai abin da aka alkawarta muku wannan shine abin da za ku samu yau an muku tanadin sa za ku je ku same shi Allah illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya so wa kullun a ta Allah ya ce dukkan bayi za su zo ma Allah ne suna makaskanta a ranar alkiyama ma'anan za su zo gaban Allah suna makaskanta babu wadda zai zo a matsayin shi wane ne kowa zai zo ne a matsayin shi bawa ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abdan Allah ya ce duk halittun da suke sama duk halittun da suke kasa Allah ya ce za su zo gaban Allah ne a ranar alkiyama a matsayin bayi babu wani matsayi bayan haka babu wadda zai je gaban Allah a matsayin sarki babu wadda zai je gaban Allah a matsayin gwamna zai je ne a matsayinsa na bawa Allah ya samu dace wa kullun atawhu dakirin dukkan bayi za su isa gaban Allah ne suna makaskanta wa taral jibala tahsabuha jamidatan Allah yace zaka ga duwatsu kai sai ka dauki duwatsun a sandare suke a yadda ka san su wa hiya tamurru marra sahab amma suna narkewa ne irin narkewan da gajimare yake inji Allah daga lokacin da wannan firgiti ya shiga jikin kowa da komai to a wannan lokacin dutse ma sai ya fara zagonyewa eh wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida to haka zai fara lalacewa mai yawma idin waqa'atil waqi'a Allah ta ai mai afkuwa ce ta afku wa taral jibala Allah yace zaka ga duwatsu ta sabuha jamidatan kai sai kai zaton a sandare dutsen yake yadda ka san shi akan iya hawansa a haura wa hiya tamurru marrasab amma shuɗewa yake yi irin yadda gajimare ke shuɗewa ma'ana narkewa yake yana zagonyewa kamar yadda kankara yake narkewa yake zagonyewa sun Allahi allazi atqana kulli shay Allah ya sana'ar Allah kenan wanda ya kyautata halittan komai da komai innahu kabirun bima taf'alun lallai Allah masani ne game da abin da bayi suke aikatawa man ja bil hasanati Allah ya ce duk wanda yazo da kyakkyawan aiki a ranar alkiyama falahu khairun minha to za a bashi mafi alkhairin abin da ya aikata jama'a mun ji duk abin da ka je da shi idan alkhairi ne Allah ya ce sakamakonka za a baka abin da ya fi aikinka da ka aikata man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ce man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata wani nagartaccen aiki namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kuma lokacin da ya aikata yana mai imani da Allah Allah yace falanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah yace wallahi za mu rayar da shi da rayuwa mai daɗi a duniya inji Allah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya ya'malun Allah ce kuma za mu saka musu a ranar alkiyama da abinda yafi abinda suka aikata alkhairi ji Allah ka san aljanna ma Allah yana gyara wa mutane domin cewa waliman kafa makama rabbihi jannatan Allah ya ce wanda ya tuna matsayin Allah ya tuna tsayuwa a gaban Allah ya tuna hisabi ya tuna abin da zai biyo bayan mutuwa sai ya kiyaye dokokin Allah Allah ya ce ni in ya mutu Allah ya ce aljanna biyu zamu bashi bayan Allah ya lissafa daɗin da ke ciki gaba kuma sai ya ce wa min dunihima jannatani Allah ce to bayan waɗannan aljanna biyu Allah ce za mu ƙara mishi gyaran waɗansu aljanna biyu Allah ya samu dace Allah ya samu na da rabu Allah ya ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu khairun minha to yana da mafi alkhairin abin da ya je da shi gaban Allah wa hum min faza'in yawma idin aminun Allah ya ce kuma waɗannan da suka je da kyakkyawan aikin wa hum su din nan min faza'in yawma idin a wani irin firgici na wannan ranar alkiyama aminun Allah ya ce amintattu ne ma'ana ba zai shafe su ba Allah ya samu na cikin su wa man ja'a bis sayyi'ati Allah ya ce wanda ya je kuma da mummunan aiki gaban Allah fa kubbat wujuhum fin nari Allah yake to za a kikkifa fiskokin su ne a cikin wuta hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun ai ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun Allah sai ce kuma a gaya musu ba ana saka musu da wani abu bane sai iya abin da suka aikata a rayuwar duniya Allah ya samu dace sai Allah ya ce أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل innama umirtu an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innama umirtu iyakar abinda aka umurce ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an a'budu rabba hadhihi albaldati alladhi harramaha na bauta ma ubangijin wannan garin Makka wadda Allah ya mai da garin ya zama hurumi ya zama haramtaccen waje da ba a zubar da jini a ciki ba a waɗansu abubuwa da ake yi a wani gari wadda wanda ba gare sa ba jama'a mun fahimta shine ma'anan ya abudu rabba hadal bait Allah ya ce innama umirtu iyaka an umurce ni ne an a'budu rabba hadhihi albaldati allazi harramaha manzon Allah yace an umurce ni ne in bauta ma Allah ubangijin wannan gari na Makka allazi harramaha wadda Allah ya mai da garin ya zama hurumi ya zama harami mai tsarki walahu kullu shay'in kuma yana da komi da komi ma'ana mallakan komi da komi yana ga Allah wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umurce ni in zama daga cikin musulmai waɗanda suka sallama ma dokokin Allah wa an atluwa alquran sannan an umurce ni nayi tilawar alqur'ani in yi tadabburin alqur'ani nayi aiki da alqur'ani wa an atluwa alqur'ana kuma an umurce ni na karantar da al'umma ta alqur'ani domin su ma su tsira faman da duk wanda ya shiryu fa inna ma yatadi li nafsi Allah ya ce ya shiri ne wa kansa Allahu akbar jama'a muna al-imam ya ce yace idan kana so ka more tafsirin alkur'ani duk lokacin da ka karanto sura idan ka zo yace ka je karshen suran ka ga da me Allah ya rufe suran domin galibi duk inda ka samu sura to karshe wasiya Allah ke rufe suran da shi Allah ya ce wa an atlu al sannan an umurce ni na yi tilawar alkur'ani in karantar da al'umma ta alkur'ani qurani faman da? fa inna ma yahtadi li nafsihi duk wanda ya shiryu ya shiryu ne wa kansa wa man dalla wanda ya ratsi ya kauce daga tafarkin Allah faqul Allah yace ka ce mishi innama ana minal munzirin iyakar aiki na ni dai ina daga cikin masu gargaɗi ne fa zakir innama anta muzakkir iya aikin manzo iya aikin mai da'awa ya yi da'awa amma bai da iko da dama na ya tilasta ma wani bin abin da ya kira shi a kai jama'a mun fahimta Allah ya ce wa man dalla wadda ya ratsi ya ki bin Allah faqul Allah ya ce ka ce innama ana minal mundirin iyaka ni dai ina daga cikin masu gargadi ne iya aiki na kenan Allah ya samu dace to sai Allah ya ce وما ربك بغافل Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa qul alhamdulillah ka dinga cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma'ana kai kirari da yabo ma Allah inji Allah yace domin annabi yace ba wanda yake Allah son kirari saboda yadda Allah yake son kirari yake ma kansa da kansa kirari kaga kuma ai yana son kirari Allah yake wa qul alhamdulillah ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah sai yurikum ayatihi da sannu Allah zai yi ta nuna muku ayoyinsa ta nan aya ta bulla ta can aya ta bulla fa ta'rifunaha Allah ce za ku gane hakikan yadda al'amari yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq Allah yace za mu yi ta bayyanar ma bayi da ayoyin mu a sasannin duniya Allah yace za mu bayyanar musu da ayoyi akan kansu da kansu Allah yace har sai sun gane addinin musulunci gaskiya ne sai dai mutum yayi inadi ya ƙi bin gaskiya da gangan halaka ta tabbata akan shi amma Allah ya ce za mu nuna ma bayi ayoyi Allah ya ce sayurihi sayurikum ayatihi da sannu Allah zai yi ta bayyanar muku da ayoyinsa fa ta'rifuna Allah yace kuma za ku fahimci waɗannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun amma dai ka sani ubangijinka ba marabkani bane daga abinda bayi suke aikatawa duk abinda mutum ke aikatawa Allah bai rabkana ba yana kallon shi amma dai a tsarin Allah akwai lokaci idan kiyamul laili kake yi akwai lokaci duk abin da kake yi akwai lokaci idan ma saƙon Allah kake akwai lokaci in ma shan giya ne sana'arka akwai lokaci wata ran kana kwance a kabari za a bude wani sabon giyan ma baka nan akwai lokaci akwai lokaci to ishara wannan aya take yi cewa duk abin da ka tasa a gaba kace za ka yi Allah bai rabkana daga abin da kake yi ba ma'ana ka yi kokari ka zo ka rike aikin alkhairi kar lokaci ya cin maka baka dawo kan tafarkin da zaka samu tsira ba Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu jama'a wannan shine karshen suratul naml abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kure Allah ya gafarta mana ya bamu ikon karanta daidai nan gaba wani malami daga cikin malamai musulunci a Sheikh Ismail Idris yakan ce mana duk lokacin da ka zo zaka fassara alkur'ani yace ka yi kokari ka yi kokari ka dage ka yi bincike ka fassara ta da kyau daidai gwargwado ya ce duk ayar da ka fassara idan ka wuce ta kuma sai in Allah ya maka nisan kwana ka sake dawowa kanta saboda ka duk lokacin da ka sa ta a gaba ka yi kokari ka fassara ta da kyau ya ce domin in ka wuce ta to kuma fa sai mai nisan kwana ya sake gangarowa ya dawo kanta yanzu a ce an mun je mun sauke alqur'ani mun sake daukowa daga bakara mun dawo suratul namli ai kaga sai mai nisan kwana to Allah ya sa abin da muka karanta ya amfane mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika amin

karfe shida na yamma yanzu ai bata cika ba ko saura kamar minti sha biyar to a yanzu din nan saura minti sha biyar a ɗaura muku aure haramun ne kuke banta ku biyu haramun ne ka taɓa gyalanta haramun ne ka taɓa yatsanta saura minti sha biyar a ɗaura muku aure laifi ne a musulunci babu abin da ke tsakanin ka da ita tana halatta gare ka idan an daura muku aure in ba a daura muku aure ba ku kiyaye kar kafin nema ku je ku yi wani laifi ma Allah ta yadda ko an zo zaman auren kuma Allah ba zai sa albarka a cikin auren ba ku yi kokari duk abin da Allah yake zai yi ma aure na albarka fa sharadi ne sai in an yi yadda yace ayi a sha'anin auren Allah ya samu dace haramun ne dauke ta a mashin ɗinsa haramun ne dauke ta a motarsa haramun ne suke banta a kowane irin yanayi matukar ba a daura musu aure da ita ba Allah ya samu dace wanda cewa sallar a gidansa shi ne a ba daidai suke ba mana sallan ashen a jam'i shine sallah mun gane ko sallan asham a jam'i shi ne cikakkiyar sallah ya fi lada a masallaci akan na gida su kuma mata a gida ya fi lada akan na masallaci sai dai inda wata darura to wannan kuma wani abu ne daban amma mutum ya sallan asham a cikin jam'i a masallaci wannan shi ya fi lada na'am wannan ma bayan a soyi yake cewa mana da Allah ya nema a mutu karin bayani a kan abin da ya shafi sun ko kuɗi ko kuma wani abin da aka shafa a cikin isa. Yace abin da ya faru suna tafiya da shi abokin da suka fahimci wani abu. sai ba da shawari yanzu kawai a yi sadaka da abin da aka lissafi shi kuma sai yake cewa abokin da ya ce shi ai ya cancanta a bayan sadaka a bayan shi a gaban a yi sadaka to wannan duka ba duk ba hukuncin su bane ba hukuncin wanda ya tsintuwa bane shi me zai yi da abin da ya tsintan ba hukuncin sa bane abu na farko abin da shi aka wajabta mai shine tikiya idan mutum ya tsinci abu bai bi ka'idar da shari'a ta shimfiɗa na tikiya a nemi mai abu bai amfani da shi zai biya a ranar alkiyama haka manzon Allah ya ce idan mutum ya tsinci abu bai bi ka'idar da shari'a ta shimfiɗa na tikiya akan wannan abin bai yayi amfani da abun to zai biya abin a ranar alkiyama bare yanzu Allah ya sauwake mana hanyoyin cikiya da yawa da ne can wa'anda suka gabace mu ake ta fatawowi da hanyoyin da za a yi da abin da aka tsinta amma yanzu agogo ne ka tsinta waya ne ka tsinta kai ma saboda karka sa kanka ɗauri na ka kai shi gidan rediyo ka ba su ka ce na tsinta ne daga ɗan juma goje zuwa waje kaza shikenan ka tafi abinka ba magana ya kare ba babu yadda a zai kuma a sake tuhuman ka akan wannan abin saboda haka tun da dai yanzu akwai hanyoyi na isar da tsintuwa zuwa ga inda za a yi cikiya wadataccen cikiya yanzu idan kai ne za ka yi cikiya cikiyan ba zai isa ya wadatar yadda a gidan rediyo da a yi wadata ba saboda haka muna ba da shawara wanda irin wannan tsintuwa kuma yake gudun jafa'i makansa ya ɗauka ya kai inda za a yi cikiya a sanar shi ma ya rabu da wannan alaka kai din daga gare shi in kuma ya yi son zuciya ya ɗauki abin ya yi amfani da shi to wannan ya ja makansa amma malamai sun tattauna akan abin da bai taka kara karya ba misali naira biyar misali fensir wannan ka ce barin tashin tafi gidan rediyo to wannan sai a samu wani yaro wanda aka san zai tafi islamiya ko na ba sai a bashi shikenan an yi sadaka ma shi wancan amma duk wani abun da ka san me abun zai samu damuwa wajen rasa abin sannan abin zai yi nauyi ko kuma abin har zai kai mai a taso su kutum da guda ana neman abin to ka kai inda za a yi cikiya a nemi abin sa mai a nemi mai shi a bashi abin sa Allah ya samu dace na'am cewa shi idan kuke da wani Komi a kansa mutum ya kwanta ya yi mafarki yana saduwa da mace a cikin baccinsa sai ya tashi kawai ya yi wanka wannan babu abin da ya same shi wadda da ya kirkiro sha'awa ko ya yi ta wasa har ya kai ma maniyi ya fito mishi to wannan ya bata azuminsa amma wadda ya a mafarki babu komai kamar wadda ya ci ne ko ya sha da mantuwa ko kana azumi sai ka je ka sayi biredi da coca cola sai ka sha sai da ka koshi annabi ya ce ta sha ba komi azumin ka daidai da na kowa eh. ciyar da iyalan annabi ce mun gane ko amma idan an zo infaki annabi ya faɗa a cikin hadisi dukiyar da ka ɗauka ka taimaka aka yi jihadi dukiyar da ka ɗauka ka taimaka aka yi infaki dukiyar da ka taimaka wa miskinai da sauransu annabi ya ce wadda ya fi lada wadda ka yi infakinsa akan iyalanka to amma musulunci kullum yana bayani akan ƙarban hasanan mun gane ko idan ga abun da ya taso bi ma'ana ga abin da musulunci ke bukata na taimako ana duba menene ya fi a daidai lokacin da za ka yi infaki meye musulunci ya fi bukatuwa zuwa gare shi mun gane ko wani mutum ne matsalan bai da lafiya yana kwanciya asibiti so ana neman taimako a taimake shi sai aka ce kuma to ga wani mota ta taka shi ta kakkarya shi to sai mu jingina wancan da yake kwancan tukunna sai mu gama da wannan mai emergency a yi kokari saboda a tsaye da sa a bashi jini a bashi taimako na gaugawa jama'a mun fahimta ga wani nan bayi da abinci muna neman taimako za a taimake shi sai aka ce to ga wani dan uwa kuma mota ta buge shi to sai mu dakatar da mai abincin nan tunda shi sa karau sai mu je ma wadda shi damuwansa yanzu ba abinci bane lafiya mun gane ko saboda haka ko da iyalankan kana so ka ciyar da su in wata bukata kuma ta musulunci ta taso to yanzu kuma ka bar wannan din ka zo ka yi wannan aikin da yanzu ake bukatan a cikin gaugawa ya fi lada ba fa ina bukatan ina magana wai abincin kuma ba su da abin da za su ci ba yawa wannan shine Allah ya samu dace ah, Allah akbar Allah akbar Allah akbar insha Allah a dab da shigan mu kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan za mu yi tambihi sosai akan abin da ya shafi addu'a ma wannan ƙasan yan uwa babu abin da yanzu yake da tsananin bukatuwa zuwa ga roƙon allar mu kamar ƙasar mu jama'a mun fahimta wannan kasan tana bukatar roƙon Allah tana bukatar addu'o'i tana bukatar mu mai da hankalinmu zuwa gare ta domin makomarmu da addininmu da kuma al'ummarmu da kuma zuriyarmu saboda haka don Allah jama'a duk wanda yayi sallah duk wanda yayi qiyamul layl wajen shan ruwanka don Allah ka saka kasan nan a cikin roƙon Allah Allah ya zaunar da kasan nan lafiya Allah ya ba mu nishaɗi irin na addini Allah ya kwantar mana da hankali mu bauta ma Allah a cikin natsuwa Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika nabiya